Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barka mu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Tani da Malu, kashi na goma sha hudu na marubuciya Maman Nusaiba, wanda yake zo muku a cikin wannan jarata mai suna dandalin Hausa Nobel, wanda ni Mama Alim nake karanto muku. Sutani an zama 'yan gayi turanci suke yi. Turancin da suke yi kowa ya sa ta kowa yake cewa ta ni ta koya musu. Ai kuwa abin nema ya samu ta ce musu kowa ya zo a rubuta sunan shi. Idan sun taso daga Islamiyya za su koyar da su. Ranar gidan sai da ya cika da yara kowa ya zo yana son a rubuta sunan shi. Bayan an tashi daga Islamiyya ne ta ni ta ɗauko bulalar ta ita da Manu. Yaran duk suka taru a tsakar gida. Jikin bankon da ta same gari ya musu allon yin rubutu. ta soma rubutu a kai da yake Aminu na koya mata rubutu na turanci kawai dai fassara ce bata sani ba gyaran murya ta yi ta ce yau za a rubuta abubuwa uku ihu yara suka sa suna sai malama ta tani mani ya ce a yi shiru yanzu za a yi bayani Ta ni ta ce wannan na farkon daga kan shi za a fara idan aka ce problem to ana nufin mutum kyakkyawa narkeke Idan aka ce sense of life kuma wato ana nufin mutum gajere dan duku-nono mai kama da wada. Idan aka ce my friend and market wato ana nufin mutum mai yawan cin abinci sosai. Mun gama darasi ku je an tashi kowa ya rike saboda gobe zan tambaye ku. Tafi suka hau yi suna murna kowa sai maimaita abin da aka faɗa a cikin ajin yake saboda kan gobe su manta. Da suka tafi ne suka dawo gida Ɗaki suka shige ta ni tana wallahi na gaji. Mani ne ya matso, yana ɗan mammatsa mata kafarta saboda yadda ta ce ta gaji. Tambayar su ta ce wai mani kuwa yaushe ne mai gari zai yi mana ɗaki irin na su dadi ne na birni. Ai ya ce sai mun girma tukunna zai canja mana a ɗaki. Murmushi ce ta ce to shikenan yanzu dai wanka nake sanya amma mu je ka tuɗa mun bayana domin na gaji. Cewa ya to mu je in tuda miki bayan sai ki wankan da kanki. Gaskiya ni ina so ga baki ɗaya ma wankan kai mini. Jin kwankwasa kofa suka yi suka ce waye. Suna budewa suka ga Muhammad yana ta musu dariyar turancin da suke dan dama yana gefen su. Shine ya bace ya dawo ya kwankwasa kofa ya shigo. Dani ce ta share hawayen rigimar da take na sai ma ni mata wanka. Kace a'a me layin zana ne. kai ka kawo mana ziyara da sauri suka miƙe suna mushi oyoyo shigowa ya cikin shigarsa ta jallabiya fara taskansa da rawani hannunsa a ɗauke da wani agogo mai masifar kyau tani ta ce mai layar zana dama ka san gidanmu ne murmushi ya ce na sani shi yasa ai na kawo muku ziyara a guje ne ya fita ya ɗauko wa mamar ruwa a cikin kofin ya kawo mishi abincin da ba su ci ba ya ɗauko ya ba Muhammad Mani ya ce, Me layar zana ga ruwa da abinci kace Idan na yi Tani wanka sai mu je gidan naku don mu ga mamanka da matar matarka ko? Muhammad ya ce, To ai na koshi tun tun ɗazu na ci abinci na. Tani ta ce, Me layar zana to ba mu labari mu ji. A wane gari kake? Ko a garin sa, Abba kake? A'a ba a can nake ba ni ma garinmu daban na so na ba ku zobe ne da na siyo muku. Ɗauko zoben ya yi guda biyu wanda yake dauke da sunan ta ne a jiki ya mika mata ɗayan ya ɗauko shi ma da sunan mani ya mika mishi kallon su ya fuska shi dauke da murmushi ya yanzu ya kamata a ce kun daina shirman nan amma na san da saura kafin ku nutsu ina so ku saka zoben nan kar ku sake wani ya cire muku ko da wasa ne kuma kuma kar ku cire da kanku matata ce ta ce a kawo muku tani ta mike tsaye tana faɗin Bilal zana ya ba mu kani mun ji daɗi. Muhammad ya ce wai wa ya ce muku na mai layar zana. Mani ya ci rabe ce ai mun ga kana bacewa ne da layar ka Shi yasa muke ka a haka. Muhammad ya ce to sunana Muhammad ku daina ce mun mai layar zana. Yanzu dai zan koma gida sai mun sake haɗuwa. Ku je ku yi wankan. Mani ya ce mu je na kai ka har wajen mai gari ya ganka. A'a idan na sake dawa zan zo mu gaisa. Da kyar samu ya musu wayo tukunna ya ga sun juya baya ya ɓace. Tani ta ce bani mu je mu yi wankan nan kaji. Gaskiya na gaji bacci nake son yi. To ki tashi mu je in biki wanka. watsa tsaye ta yi. Ya ce kai alkur'an ne, kin sake girma. Kin ga kuwa kin kusa kamo ni. Dariya ta ta ce ai saura kaɗan na kamo ka ka san yanzu ina cin abinci da yawa. Shi yasa fa na kusa tardo ka. Ai gara ki sauri ki kamo ni domin kar na wuce ki ki kasa kamo ni. Dariya ta yi Suna turancin su tukunna ta shiga banɗakin domin yin wanka. Aminu ne zaune a ofis ɗinsa ya tagumi ga hotunan ta nina a gaban shi. Da alama ganin su ya gama yi. Kwankwasa aka yi amma bai ji ba saboda ya lula duniyar tunani. Shigowa wanda ya nemi izini ya amma ya ji shiru. Mamaki ne kwance a kan fuska shi ganin abokin nashi. Yana nan amma bai san yana kwankwasa ba. A hankali ya je zara ne shi daga tagumin da ya yi. ya ɗauki hoton gaban shi duba ya ga hoton tani ne murmushi yana kallon abokin nashi saboda ya daɗe da sanin cewa abokin shi ya jima cikin soyayyar ta tani wanda ya tabbata ma san me soyayyar ba bare ta san ana son ta da ƙarfi karfi ya buga a tebur ɗin a razane miƙe yana wage-wage kallon shi ya yi kallon abokin nashi ya yi tukunna ya taɓe baki murmushin ƙarfin hali ya ce Tahir kai ne yaushe ka shigo ban sani ba. Wanda aka kira da Tahir ya harare shi ya ce ina za ka sani na zo tun da ka shiga duniyar tunani. Wa Aminu yaushe za ka daina wannan banzan tunanin ne haka. Kana bani mamaki yarinyar da bata san ciwon kanta ba bare ta san wani shine kake da santa. Idan kuma da gaske ne ai sai ka faɗa wa abba kana son ta ko? Sa'ara maka ita in ya so sai ka yi rainanta ko? Amma ka zo kana sa kanka cikin tunani wanda daga ƙarshe za ka cutar da kanka to gaskiya ka nemo hankalinka ka yi tunani ajiyar zuciya aminu ya sauke da ƙyar zauna yana dafe shi. ba zato ba tsammani ya ji hawa yana zubo mishi tayi da ce subhanallah aminu abin hayyaka yaka akan wani yarinya kake zubar da hawaye haba da Allah share hawayenka zan je na samu abba da kaina sai ne mishi bayani Aminu ya ce ba za ka gane ba ne ta yarda ni soyayyar ta cikin jinin jikina take ba zuciyata ba tunda ta zo duniya na so a ɗaura mana aure da ita sai na ɗauke ta ta dawo jina da zama baki ɗaya amma abu ya ce na bari zai yi wa momi magana, da abin da suka tattauna za a faɗa mun to bayan shekara ɗaya na tambaye shi ko ya suka yi da momi sai ya ce min ai ta ce ba zan auri jinin umma ba shi kuma ya ta bata baki a lokacin ta yarda a bayan ta ni tun tana jaririya amma momi ta ce bata san maganar ba Ranar kasa bacci ne saboda na sa abin a Sai daga baya lokacin ta ne ta shekara biyu da haihuwa dadi ya ce ya amince zai bani ta ne. Kuma idan suka je ƙauye a can za a ɗaura mana auren. Haka ne ta murna saboda yadda nake ƙaunar ta ne. Umma ta kira ni ta ce min za a kai ta ne ƙauye za a bada rukonta. Kamar zan yi hauka na ce kar a kai min mata ƙauye. Da kyar Abba ya lallaɓa ni na yarda, daga ta yi shekara goma ko sha biyu zan je in ɗauko ta a aura mana ita. a ɗaura mini aure da ita. Abba ya yarda da haka. To ni abin da ban sani ba shine shin yanzu ta ni a zaman matata take ko kuma budurwata Shi ne abin da ya fi ɗaga min hankali tare. Idan ko ba a matsayin matata take ba to ina tsoron wani ya shiga tsakanina da ita. Gashi mai gari ya hana su zama a nan kuma na sake tambayar Abba batun auren namu. na Allah ka je ka faɗa ba idan ta ni mata ta ce to su min izini na je na sato ta dan ba zai iya tura zama babu ita ba idan tana nan ko babu wani abin da za ta yi muni zan rika kaninta zan rika kula da ita tayar ne zaro ido ce turka shi lalle baka da hankali aminu yanzu dama da wannan maganar tsakaninka da tani amma ka bari take zama a ƙauye ka ji ka dada ita gidanka kuma wani sakacin da ka kasa tambayar abba ta ni matarka ce ko kuwa ba daura aure ba gaskiya ka yi saki da yawa to kai yanzu a ganin ka mai gari zai bari ka ɗauke mishi ita na ga bayan da yake ji da ita kamar tsoka da ya miya kuka sosai aminu ke yi sai yanzu ma ya ga sakacin da ya akan auren su da tani gashi yarinyar sai ƙara girma take yi da kyau tahir da ya rungume shi yana bubbuga bayan shi ya ce ka yi haƙuri aminu kai da kai da kake tsammanin matarka ce ai ba wani abu kwantar da hankalinka zan je na ji komai ko kuma mu je tare daina kukan ya ce to shikenan abokina na gode sosai da wannan shawarar taka bari na samu lokaci sai mu je zai sake magana wayar shi ta yi ringin da kamar ba zai dauka ba sai kuma ya dauka kallon tayiri yana murmushi Tahir ya ce waye ya kira naga kana murmushi aminu ya ce mai gari ne ya kira kila mutuniya ce ke son magana da ni ɗaya kiran ya tare da yin sallama mai gari na ta da ladiyo ba da kanka a asari ka je gida ka ce ya faɗi daga can ɓangaren mai gari ya amsa sallamar yana cewa ka ji ɗan nema ko baka da kirki yaushe ka da ka kira ni mu gaisa to ga ta ni nan tunda safe take kuka wai sai na kira mata kai na sha gwada kiran amma babu sabis ba waya ba ta tafiya cike da murna min ne ce ya haƙuri na liman mutumin galadima ba ni ita mai gari dariya ya ce ɗan jakaro ba kai dai akwai daɗin baki to ga ta nan Aminu ya ce hello. Ƙawata ya kike? Tani ta yi dariya jin da turanci ya murta magana ita ma ta shiraro nata. Dariya Aminu ya ce kai ashe dai abin an ci gaba. Dan Allah ni dai ki min Hausa ba na son wannan turancin naki. Tani ta ce to ai kai kai ma kana yi to ka iya yaren Indiya? A'a ban iya ba gaskiya Hausa na iya. Wai ƙanwata yaushe zaki zo garinmu ne? Tani ta ce ai baka sani ba yaya na yi mafarki ne. Cike da mamaki ya ce, To mafarki kuma ƙanwata, me kika gani ya faɗa yana zama a kan kujera. Tare ta ce, Kai na gani kana kuka kana cewa wai na zo birni mu zauna. To ni kuma shine na ce a kira mun kai na tambaye ka. Ka yi kuka ne? Cike da mamaki Aminu ya ce, A'a kanwata ban yi ba. Ina so dai ki zo sai na saka ki a makaranta. Hadirai ta ce ta ce, Me karya ɗan wuta?' Dariya ya ce to na ji na yi shikenan yanzu da yaushe za ki zo. Tani ta ce zan ce wa mai gari dadi dadi ya zo ya kai mu birni ni da Manu. Kaga yanzu Mani ya zama narkeke in gaya maka yaya. Aminu ya kuma din dariya ce narkeke kuma kanwata ke ma aikin girma ko? Tani ta ce imana na kusa kamo shi abinci nake ci sosai dan na kamo shi a girma. Ha kawai sai ya fi ni girma idan muka fita dandali ake cewa ga mani can ya fita ni girma. alkur'an ba zan yarda ba dole na ci abinci na kamo shi. Ato ta fada tana murguda baki kamar tana gaban shi. Limshe ido yana sauraron muryar ta mai daɗin saurara. Ce to shikenan ki dage ki kamo shi. Yanzu zan je na ci abinci an jima zan kira mai gari sai ya haɗa mu. Har ma ni ko? Tani ta ce yauwa yaya ina son ka da yawa kamar jaka. Kamar jaka ashirin kaga suna da yawa ko? To haka nake son ka shi ma na haka. Murmushi ya ce to godiya nake kanwata sai an jima. Da kai na kashe wayar yana dariyar farin ciki. Yana kashewa tayar ya rinka na shi shi kuma yana dariya. Nan suka ci gaba da hirarsu. Bayan shekara hudu haka rayuwa take tafiya wani lokacin daɗi wani lokacin akasin haka. Yanzu Tani da mani sun ƙara girma sosai sai dai shirman yana nan. A bangaren soya ba har yau bata samu ta yi magana da Tani ba. Kullum tana kiran Aminu ya taimaka ya turo mata lambar mai gari. amma sai ya ce mata ai wayar ma ta faɗi saboda shi hankalin shi bai kwanta da suwaiba ba hakan yasa ba zai bata lambar mai gari ba ita kuma suwaiba duk ta saka kanta a damuwa yanzu ta tuba bata harkar lesbian bata zama da kowane ƙawaye duk ta yi wasu sababbi masu kamun kai lima kuma sun yi baran-baran da ita ganin ta ƙi ta canja halinta ita kuma ta ga ba za ta iya zama da ita ba kar a wata rana ta maida ta ruwa Yau ne Aminu da Tahir suka isa wajen Abba domin tambayarsa game da auren Tani da Aminu. Zama suka yi abu da shi ya ce na san da akwai magana a bakin nan naku. Sun koyar da kai suka yi Tahir ya ce dama Abba mun zo ne akan maganar auren Tani da Aminu. Muna so mu ji yanzu a matsayin mace shi take ne ko kuwa. Muna buƙatar ka faɗa mana don yana so ya dawo da ita wajensa tunda yanzu ta zama budurwa. Abba ne ya gojin jin abin da Tahir ɗin ya tambaye shi. Yanzu dama Aminu tun wancan lokacin kana rike da wannan zancen baka zo ka tambayi matarka ba sai yanzu. To me yasa baka tambaya ba? Sun koyar da kai Aminu yayi hawaye na zubo mishi jiye ba zai iya magana ba yayi shiru yana taɓa in ya sun kafa shi. Sai can tukun ya so magana cikin rawan murya ya ce ka yi hakuri don Allah. Wallahi kunya nake ji shi yasa ka gana shiru. tunda kuka ce idan kun je ƙauye za a ɗaura auren mu to daga nan hankali na ya kwanta shi yasa ma ban tambaya ba to yanzu na ga Atani ta kai shekara sha biyar ko ma sha shida to na ga kar wani ya ce na son ta alhalin tana matsayin matata na Allah ba karkace min ba ku aura min ta ni ba wallahi in na rasa ta zan iya shiga wani irin hali ka taimaka min ya fada yana kama kafar abban wani marayan kuka ya saki yana runguma abban kamar an ce masa momi ce ta rasu Abu ya saki baki yana kallon ikon Allah. Ashe haka Aminu yake son ta ni? Dago shi yana rarrashin sa ya zaunar da shi yana kallon shi cike da tausayi. Abba ya so magana. Aminu yanzu saboda tani ne kake wannan kukan da ko kana yaro baka yi ba? To ka kwantar da hankalinka in dai tani ce matarka ce. Da sauri ya ɗauko dariya ta subuce mishi ya ce da gaske abba tani ta ce. Alhamdulillahi. Ƙasa ya samu ya sako ya sujjada godiya ga Allah. jin an ce tani matar shi ce abu ya ce tun a lokacin na so a ɗaura muka aure da tani to da muka je ƙauye bayan mun huta ne sai muka samu mai gari da magana auren naku mai gari ya rufe ido ya ringa faɗa wai akan me za a aura maka tani yarinya yar shekara biyu ka to ba zai yiwu ba gaskiya haka muka sha maka muka yi ta lallaɓa shi da ƙyar ya daure ya ɗaura muku aure amma ya ce a bazzan can sai muka hakura da magana, na ce a bar magana sai an samu lokaci to bayan shekara kamar takwas lokacin tana a shekara goma sai na yi wa mai gari maganar ka nan ma ya hana ya ce shi fa babu inda ta ne za ta je ta bar shi to wani lokaci da suka zo nan hutu sai na tuna magana. na haka ni da yaya sa'id da yaya ya'u muka shiga masallaci aka ɗaura muku aure da ta ni ko da kuwa mai gari wancan karan muna zaton ko da wasa yake bai ɗaura ba ko mai gari ba mu faɗawa ba don karya ruguza mana shiri sa'an sati ma ba su sani ba Har an rahama duk ban sani ba mun kace kaɗai ta san zancen ita ma don ta ba mu matsala ne sai dai idan an ɗaura auren ita ma don mun san ba za ta ba mu matsala ba ne da sai dai idan an ɗaura ta ji kawai matar ka ce yanzu haka yau dinnan zan je na ɗauko ta ni da manu su dawo nan da zama Shi Manu za a kai shi ƙasar Jamani a can zai yi karatunsa ko ya nutsu. Duk da yanzu da sauƙi ba kamar da ba don na ga ya so soma yin shiru-shiru. matar ka ce ma sai a hankali surutun nan naka, surutun nan nata zai bar jikinta. Ku tashi ku je ba damuwa ni zan kawo maka ni da kaina. Aminu rungumi abu yana mishi godiya saboda yanda ya ji daɗi. Tari ya ce abokina yanzu hankalinka ya kwanta tun da ka san matarka ce. Aminu ya ce wai Allah gaskiya so mugun ciwo ne. Kaji yanda zuciya ta ke zafi da azaba kuwa. Dariya tari ya ce ka ji ragon maza kenan. Aminu ya ce i naji. ji ragon mazan ne ina ruwanka. Fita suka yi suna hira tari yana ta tsokana shi. To masu sauraro, a zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama ne nake cewa ai saurare lafiya. Assalamu